أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da talata 25 ga watan rabi'ul akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda ya daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba tara. yakubu avenue daura da vladimir road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mutu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى kwana a cikin wato babu qada'il haja babin da ke magana akan wato biyan bukata muka karkare bayanai da malam ya koro sai ya hada mu da babin da ke da alaka da tsarki shi ne a fahara daman mana cikin kitabun fahara ne to malam ya koro mana bayani akan asuwaki da amfanin asuwaki har ya kawo mana hadisin wato imamul bukhari da muslim da imamu tirmidhi da imamu ahmad a cikin musnadinsa daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ba dan ina tsoro ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada in tsananta wa al'ummata ba da zan umarce su da yin asuwaki duk alwalar da za su yi a duniya a wata ruwaya ya ce ma'a kulle salatin tare da kowace sallah a yanzu mun yi ta magariba ba lokacin da za a yi isha'i in aka kira sallah a daidaita sahu ka ciro asuwakinka ka kara jirgewa sai ka maida ya ce ba don kadan tsanantawa al'ummata ba da sai in ce duk sallah sai an yi amince wannan wanda yana nuna mahimmancin aswaki a rayuwar mutum musulmi kuma shine abin karshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a rayuwarsa bayan malam ya koro bayani yadda ake aswakin za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa yata'akkadu as-siwaku aidan inda al min min an-nawmi min nawmi layl au min naumin naha malam yace wa yata'akkadu siwaku aidan aswaki yana ƙara zama abu mai ƙarfi a addinin musulunci ana so a bashi mahimmanci inda linkibahi bin naumin lai a lokacin da mutum ya farka daga baccin dare au naumin Naha, ko kuma farkawa daga baccin rana لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من saboda shi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da ya farka daga bacci zai yi tsayuwan dare yashusu fahu bisiwak yana dirje bakinsa da aswaki washausu malam yace abin da ake nufi da kalman ashausu ajalku shine cutawa kaga da mutum ya rike asuwaki ai yana dirgewa ko yana yin dan gefen yayi sama yayi kasa yayi gefe har ma ya fito da harshen su yana dirje harshen yana kha kha kha ko to wannan shine ake kira shausu ai addalku dirjewa an fahimci wannan malam yace wa zalika li anna nauma dalilin da yasa bacci gabaki ɗayanta sawa'un na dare ne ko na yini ah, ko na safiya ko na rana تتغير معه رائحة الفم أي رائحة الفم تتغير bashi na baki yana canzawa ko kamshin bakin yana canzawa ya koma yana bashi ko wani gwargwadon ne gwargwadon yanayin yanda bakin mutum yake Wasu waki yana taimakawa wajen kashe wannan warin asali yana zuwa ne daga ina daga uwar hanji malam yace li a abkharatil abkharatil ma'ida yace saboda hayakin hanji yana dahowa sama wato iskan da ke fitowa yana tasowa sama wasiwaku fi hadhihi alhala shi kuwa asuwaki a irin wannan halin azziful fam min adariha yana tsaftace baki daga sahun wannan wato bashin da ke fitowa daga uwar hanji shi sa za ka gani da mutum ya ah, za ka ji fa'idar wanda ma ya fi mutumin da ke da amosani shi bakin shi ma ya fi na kowa wari in ba zai awa biyu ya yi shuru da ya magana ba in ya buɗe baki da sai ka matsa kusa da shi saboda yana jawo mutum ne warin baki wani kuma ka gan shi daga nan sai daga ana sananin kowa da tsafta ne a yana da matsalan amosani ne na baki in dai zai zauna na minti talatin awa ɗaya da ya magana bai gum in ya buɗe baki sai ya yi wani kaga irin wannan shine a karatunmu na baya na ce ana ba irin wannan mutumin shawara ya lizinci mai asuwaki sa'annan kuma idan yana so ya rabu da wannan matsalar shine ya saba asuwaki ko kuma ya yi amfani da hatsarin rakuni wani ya zai ce ah ne alaƙar fitsarin rakuni da warin baki gane alaƙarsu shi ne shi fitsarin raƙumi yana kashe sinadarin wato wannan amosani ke bakinsa zai taimake shi sosai kuma zai kashe shi a hankali a hankali kuma zai tsabtace bakin ina fata an gane da shi ne malam anan ya ce ga abin da asuwaki yake malam sai ya ci gaba da cewa wa ya ta'akkadu siwaku aiban ce, har ila yau asuwaki yana da mahimmanci kuma dai inda تغير رائحة الفم بأكل أو غيره canzawan warin baki ko kuma kamshin baki yana canzawa ta dalilin ne cin abinci ko makamancin haka idan mutum ya ci abinci bakinsa zai canza saboda wato abincin da ya ci a cikinsa wannan abin idan yana asuwaki zai tsabtace wannan ragowan abin da ya makale a haƙoransa saboda shi ma yakan taimaka wajen wato sa baki ya yi wari bai ta'akkadu ban yana da mahimmanci har ila yau inda qira'atil qur'an malam yace a lokacin da mutum yake karanta qur'ani an gane a lokacin da mutum yake karanta qur'ani ana so ya tsaftace haƙorinsa saboda za ka yi munajati da wa Allah yanzu a ce gwamna na neman mutum Ko zai yi kura a daka ko zai zaɓo rigarsa mafi tsada ya sa hularsa mafi tsada ya sa takalminsa mafi tsada Motan ma in bayi da ne tsadar zai je a na wani ko ya haya saboda a gan shi fes-fes sannan turaren ma in yi da shi zai ce da allawa ne turaren nan aka mai kan shi a ɗan fesa mun yau yana da wani important meeting Ta ga komin kaunar da gwamna yake maka sai azarta ka ba haka ne kuma duk yayin da yake maka sai talauta ka ba sai waye ke azartawa wa yake talautawa to kaga anan abin da ake so ka gane kaga ka dauke shi da muhimmanci kuma wannan ba wai ana nuna kada ka girmama shi bane ai darajar ce ta sa kai haka ko to amma waye ba shi wannan mukamin kuma waye sai karba a hannunsa to kaga in za ka yi munajaci da ubangiji wannan fa misali ce na mafi sauki ko misali gwamna balle shugaban kasa amma shi matsalan to kaga fa min babi aula wanda ya halicce su ya ba su wannan mukamin kuma zai karbe amin su lokacin da ya ga dama shi ya fi cancanta ka ne ka ce jikinka wajen haɗuwa da shi shi Allah ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin da ku ƴaƴan annabi adam ku cancara adanku a duk inda za ku yi sallah shi wannan ko daga cikin ado a ce yau baban matakka na kiranka na ba ta an gane me za ka yi ai za ka ga mutum ba zai je mai a warwatse za ka gan shi a kan tsatsaf in ma baya sa dogayen kaya to ranar wallahi sai ya sa ko saboda zai ce ma rikinsa ne kira shi kyamkyam za ka gan shi hula ma sai ya sa za ka gan shi da kaftani saboda muhimmanci Allah idan za ka yi munajati da shi fa min babi aula ka tsaftace jikinka ka tsaftace kanka saboda kamshin nan ya buɗa na bakinka kuma ne tsaftanka ya bayyana kila ta wannan dalilin ka samu karbuwa a wurinsa in ko ka samu karbuwa a wurin Allah akwai wanda isai taba ka saboda in Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba waɗanda suke imani da shi kariya kai ta a sai ce wai wannan fawaye ya haka saboda kariya Allah Shi ne kadai wanda idan ya kare ka baya bukatan dan sanda baya bukatan soja baya bukatan CID baya bukatan civil defense baya bukatan duk wani ɗan sintiri ko makamancin haka kawai kafin da nuno shikenan fakana in ya ce ma an gama to kaga idan yadda mutane ke fafutukar suna neman karbuwa a wajen mutane yan uwansu ba su da wuta ba su da aljanna ba su da talauci ba su da arziki da za su baka min babi aula ka nemi fafutuka a wajen wa ubangiji in ya yarda da kai ba wanda ya isa ya sa kafan wando ke da kai ya sha in dai ya yarda da kai don ko baki kai mutum sai ya lalace to kaga ko ba min babu aula yanda kake fafutukan nema a wajen dan adam ka nema a wajen ne ubangijin dan adam sai ka samu rayuwa mai daɗi talaucin talaucinka sai Allah ya sa maka natsuwa a zuciya da kuma mai wadatan zuci ka samu dubu ɗaya ka gama sha Allah kana jin daɗi kamar yadda wani bawan Allah matashi ne yake bani labari ya ce a daidai shooting range yana kan mashin ɗinsa ne ya ce yana tafiya sai ya ga wani mutum ya ijo wajajen karfe biyar sai ya kura mai ido haka yana ta kallonsa ya ce ya tafi sai sha jinin jikinsa wannan duk ijan na ta mun kallo ko kila ya sani sai ya sai ya zagayo ya ce malam na tafi sai na dawo sai na ce ya ce sai na ce mai baba salamu alaikum sai ce wa salam sai ce na ga na wuce ka kura min ido kana ta kallo na sai na ji wani kiri kila ka san ni ni kuma ban san ka ba kada kuma a ce kila kana da alaka da mahaifina ko wani abokin mahaifina shi sa sai na juyo ya ce sai mutumin ya kalle shi sai ce ɗana Allahi ban san ka ba kawai na kalle ka ne ina cikin damuwa ne sai ce me damuwar ka ba sai ce gidana ba abin da za a ci jiya ba a ci abinci ba shekaran jiya ma ba a ci abinci ba ce yau din nan na fita tun da safe je ko zan samu wani abu yanzu tunanin idan na ji gida mai zan ce musu kawai nake ya ce shi ne kawai damuwarsa ya ce a lokacin dubu biyu yake hannunsa sai ce mai baba ba ne da kuɗi amma dubu biyun nan kawai nake da shi ka karɓa sai ce a shi ba zai karɓi dubu biyun ba in aka ba shi dubu ɗin ya wadata kaga kana'a ko ya ce ce malam abin ya ɗaure min kishi sa zan baka labari ya ce sai na ce mai babai haƙuri kafa sai ce a ƙila in ka ƙara gaba za ka iya samun mutumin da ke cikin halin da ke ciki ko fiye da nawa shi ma sai ka bashi kaga kana'a ko yanzu shi bukatar shi na yau kawai yake baya tunanin na me baya tunanin na gobe goban na waye na Allah ne kawai sai ya ce abu kai hakuri haƙuri ka karɓa ya ce to kai ma kila in fi wata bukata za ta iya bujoro maka sai yaya in ka ɗauka ka bani ya ce sai da na ce mai ina da wasu a gida a yanzu ɗin nan abin da kawai nake da shi kenan ya ce sannan mutumin ya karba ya yi min addu'a ya ce min Allah ya maka albarka yaro Allah ya kaza Allah ya kaza sai ce malam ba masu roko irin wannan mutumin ne ai da sun gama samun abin da suke so me yasa na kawo mana wannan kissar saboda kana'a wadatar zuci duk da talaucin mutum ga yana cikin talauci ko amma Allah ya sa mai ne kana'a Allah ya sa mai wadatar zuci kenan roko ba sana'a su bace dolan ce ta sa har zai yi haka kuma da ya tashi sai ya yi na mutunci kaga ba ya ce mai da Allah ɗannan nan taimake ni bane kallo kawai yi. kuma da yake Allah ya san me ke zuciyarsa sai Allah ya yassare mai hanyar da ba sai ya kaskanta a wurin wasu ba sai kuma ya kawo mai mai hankali duk da yaro ne wanda ya abin amma sai aka jefa mai hankali saboda kaddaransa da Allah ya tsara mu wannan siyasa ne shi kaga wannan shine abin da mu muka rasa yau wadatar zuci saboda haka shine zaka ga mutum zai taba fitaka sai ya sa wani ya yarda da shi kuma ko da abin nan akan laifi ne ga Allah shi sai ya yi saboda baiwa ne ya samu shiga a wurinsa idan kai haƙuri ka mai da ka zuwa ga Allah Allah shi ke da ne zuciyar ɗan adam shi yake juya shi ka fara neman yardan Allah in Allah ya yarda da kai mutanen ma zai sa su yarda da kai ana hadisi ne karara na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace idza ahabba Allah abdan in Allah ya so bawa zai shenanta wa mala'ika Jibril da da Jibril sai ce ni Allah ina son wani kai ma Jibril ka so shi take mala'ika Jibril zai so wannan mutumin sai mala'ika jibrilu ya shelanta wa tun mala'ikun sama ina sanar da ku Allah na ƙaunan wane sai a kira sunanka Allah sa ya Allah ka sa mana cikinsu. sai ce dukkan ku doka ce Allah ya baku kowa ya so shi sai mala'ikun sama ranka kaddin su su kaunace ka sai manzo Allah ce ka yi lahu qabulan fil to anan ne Allah sai sa maka karbuwa a doron kasa inda kaje ana ƙaunanta ashe kenan sai an soka a sama sannan a soka a ina ina masu neman farin jini ko da lakanin farin jini ku gashi nan kada wani ya yaudare ka cewa in ka karanta suratu yusuf za ka samu kariya ne ba wani farin jinin da za ka samu in dai ba Allah ka nemi yaddansa ba ba wani farin jinin da za ka samu haka kuma in ya ki mutum zai shelanta wa mala'ika jibrilu ya ce Allah Allah ce ni ina kin wani kai ma ka kisa sai a kira sunan wannan mutumin a take mala'ika jibril zai ki wannan mutumin sai mala'ika jibril ya shelanta wa mala'ikun sama ka cukab din su ya ce ina sheda muku Allah na kin wani sai a kira sunan wannan mutumin Allah ka tare mu sai ya ce Allah yana kin wani kuma ku kisa a take mala'ikun sama ka to kudin su ba su wannan mutumin fa yudau lahu fil ardi baghda zalla ce sai a sanya mai kiyayya a doron kasa inda je ba kaunan sa ko me zai yi wa mutane mutane ba za su kaunace shi ba Allah ka cikiya shi malam ya ci gaba da cewa litanzifil fam wajen tsaftace baki wa tatyibihi لتلاوه kalamin الله عز وجل وكما da kuma tsaftace bakin saboda كاي so ka yi tilawa الله za yi da Allah wani fa matan shi in ta ce wallahi in baka yi asuwaki ba yau in baka yi in baka goge bakinka ba ka gudu zai je brush ko ya san dawan garin ai ji matsalar matan shi ce kawai za ta ce wallahi wane yau in baka yi brush ba ka gane kuranka Allah za ka ji ya ce to tunda masu ɗakin sun ce bari mu je mu yi wallahi da gudu zai yi kamar ji wannan to ina ga ubangijinka famin ba da aula ka tsabtace kanka malam ya ce wa sifatu taqawwuk siffar yin aswaki an yumirra siwaku ala lazzatihi wa asnani shine ya bibiyi asuwacin shine yumirra an gane ya bi asiwaku da asuwacin alalar sakihi a kan sun haƙorinsa ko gums nan kenan ko wa asnanihi da kuma haƙorin ya bibiye su yana dirje su kaga za su yi ƙasar haƙorin shi kakal kamar close-up malam ya ce biyadihi yusra da hannunsa na hagu ya suwa afuwan na yi tsallake ko? eh haka ne gaskiya ne sai ce a yabtadi'u min janibin ayman afuwan da eh, wannan kuskure ne ah, ya ce fa yabtadi'u min janibin ayman sai ya fara da ɓangaren daman haƙorinsa ku duba hatta brush an koya mana wani ma bai taɓa tunanin wannan ba ko kawai in ya dangwala zai fara ne to nan an ce ka fara ta dama saboda mazala komai yake yi da dama yake fara kai musulmi ne ka sa wa kwakwalwarka wannan duk abin da za ka fara ka fara ta dama ila janibin aisar yace zuwa ɓangaren hagu ko wa yumsiku almiswak biyadihi al-yusra sai ya rike asuwakin da hannunsa na hagu yanzu ana nuna maka me tsafta inda zaka tsaftace bakinka wa min al-mazaya allati jaa biha dinun al daga cikin fifiko wanda addinin mu zo mana na musulunci da shi khisalul fitra shine siffofi na ta musulunci allati marra zikruha wanda batanta ya shuke a baya fil hadisi a hadisin da muka karanta a baya wa summiyat khisal al fitra an kira sa da siffata musulunci bi anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatara Allah alaiha al ibada saboda me aikata ta yana siffantuwa da ɗabi'ar da Allah ya an tadda bayinsa a kai da tsafta ko sai dai dama mutum wani abin nan ne ɗabi'a kowa na san me tsafta ɗabi'a ce wanda Allah ya kinsa a jikin duk wani mutum wa hassahu ma'alaiha Allah kuma ya kwaɗaitar da bayinsa akan yin tsafta wastahabbaha halahu. Allah kuma ya ƙaunaci yin haka daga gare su yana so ya gani suna yi liyakunu ala akmali sifati wa ashrafiha saboda su kasance akan mafi kamala da siffa da mafi daukakanta waliyakunu ala ajmali hay'atin wa ahsani khilqa yace saboda su kasance a yanayi mafi kyawu da halitta mafi kyawu halittarsa ya zama mafi kyawu duk wanda aka ganshi cikin tsafa ta ka kowa na son sa sai a ce kai wani Ko an gane amma aka ka wani kaman kucaki kucaki kaga akwai matsala an gane hulan ya tashi ta nan ko botar din nan ya sauka nan ya daga ina ba ta an gane nan ya yi squeeze nan ma ya yi squeeze rigan ba ta da gashi da fuskarsa babu abin nan me kenan akwai matsala wata mata ta kawo karan mijinta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kazani ne kawai agaji kawai haraba da ya zo mazala ce ya je wanka ya tsabtace jikinsa ya tsabtace sai manzala ce ya zo yana zuwa aka ce wannan mijinki ne sai ta ce eh shi ne yana zuwa ta ce eh ta ce ba ta so amma da tafi shi me kasan ta ce shi kenan kaga shi kenan kamar wani ne da aka bani labarinsa ce yayi yayi da matan ta yi tsafta yayi yayi ta yi tsafta ta kin tsafta kawai sai je auro ta ya ce wai ranan da ya auro wata ya shigo ɗaki irin zai ce maka fushi ya wuce sai ka ta rangada kwaliya. ita uwar gidan kenan ita kalle ta ce wace amin ah, kina da wannan can sai Allah ya isa ko ya ce Allah ya isa Da ba kina da wannan can kika bari da jini wani aure <laughs> ka gane hafta ina ba ta gane Allah ya kaddara zai yi ko shi sa ya kawo mata wannan dalili amma kaga da tana tsamtsam za a ɗauki lokaci amma za a yi an gane kuma ko da za a yi ɗin ba wannan dalilin ba wani abu daban zai sa a yi shi ne na dinga dariya kaga tsafta yana daga cikin abin da ke ƙara wa mutum mai ƙima da daraja hadisin mala'ika jibrilu daga cikinsa da ke atakum yu'allimukum dinakum an faɗi wasu siffa shadidu bayadi thiyabi ko Allah nuna maka tsaftar sa ne ko wato fararen kaya sa kal shadidu sawadi sha'r gashin sa baki ne wulk kaga balarabi ne wato kuma an san laraba gashin su me baki ne yana shine sai ce la yura alaihi asaru safar ba a ganin alaman tafiya tattare da shi yake nan matafi yana bududu kaga akwai da a jikin matafi saboda da jaki alfadari doki kakumi su ne ake tafiya da su ba kama yanzu bane za ka daga gilashi a kunnen ac a ganka tsaf wani ma da ke ciki sai ka fi shi tsaf ba irin na yanzu bane kaga wannan yana nuna alamar tsaf kaga wannan tsafta shi ma wani al'amari ne shi sa ce ibu jibril ataku yu'allimakum dinakum ya zo ya koya muku ku daga cikin fikihun hadisin akwai tsafta an gan shi tsaf kenan me kana so a ga mutum ne ko da yaushe me tsaf amma jona shi ne malam yake cewa wahiya as-sunnatul qadima ita ce fa sunna da dadda hal ikhtaraha al-anbiya wanda annabawa suka zaɓe ta wattafaqat alaiha ash-shara'i'u duka shari'an da ya shuɗe na musulunci ya haɗa a kai kowa na son tsafta annabawan da suka shuɗe su ma haka wa hadhihi al-khisal hiya wa'annan sufofin su ne kamar haka na farko al-istihdad aske gashin gaba me shi shine sai malam yace wa huwa halqul ana shine ake gashin wato alƙaura gaba ko mara wa hiya sha'ru annabitu hawla alfarj shine gashin da ke fitowa a al'auran mutum summiya istihdadan malam yace an kira sa bi istihdad li isti'mal alhadida fihi da ana amfani da karfe a ciki shine ko dereza ko ko wani abu dai wanda zai gusar da shi ina fata an gane ko kilifa ko makamancin haka dalilin da ya sa kira shi istihdad kenan saboda ana amfani da wani karfe ne mai kaifi a cire shi shine malam ce bi istimalil hadida karfe mai kaifi ana amfani da shi fihi a wurin wahiyar musa ce shi ne reza shi na ke kira musa da larabci ne ya ce wafi ta tajmilun da zafatu. wajen gusar da wannan gashin akwai ado da kuma tsafta fayuziluhu bima ma sha'anin halqin aw ya yace sai ya gusar da wannan da abin da ya ga dama ko ke abin aski ko makamancin haka ko duk abin da ake amfani da shi wajen gusar da shi sai dai agana so ka saba kaga wannan shine na farko kaga wannan abu ne mai tsafta ko kuma yana ƙara mutum kumari da kuzari na lafiya kaga wannan da binciken masu bincike na likitoci na zamani suka tabbatar da haka kaga mu musulunci ya riga ya yi difitin ɗin wannan binciken nasu shi sa shari'a ta me ha ta warware akwai wani bawan Allah ya ji karatun da muka yi na riyadu salihin akan tabassumu ala waje akhi ka sadaqa sai turo min wani write na turawa akan murmushi wani bincike da turawa suka medically suka ce yana yana ba mutum long life aduwa kaga shi bature daman abin da ya dame shi mai rayuwar ya na biyu yana rage heart attack sa'annan kuma yana rage mutumin da ke da high blood pressure yawan murmushi dariya kaga ya nuna zuciya ka bi. sannan kuma yana ba jini dama ya yi flowing in the heart ya turo min right of them abubuwa masu yawa suka yi ta amfani na cewa ai manzala ya riga ku sallallahu alaihi wa sallam. ko manzala ya riga su ya riga mana bayani at-tabassum ala wajhi akhika sadaqa permission da zaka yi wa dan uwanka sadaka ni lada kaga ka san zaka samu lada din da kaje me zaka yi fara ko sai a ce ka wani shi da ya cika fara ai gara a ce kullum da suka murci ga fiske fuska ko a ce wani kullum ka haɗe da shi a busan ɓan ɗarira a sai matsala a ce wa ya za a siffanta ka a ce mutumin na wanda kullum fuskan shi a murtike? a kai matsala amma ce wannan mutumin mai yawan murmushin nan haka shi ma wani siffa ce ta yabo amma kullum mutumin nan a murtike ke sai a ce kai sai ya yake yi an gane to wannan su ma suna daga ciki sai na biyu malin ya ce alkhitan shi ne kaciya kaga shi ma binciken zamani ya tabbatar kaciya yana samar da lafiya ga ɗa namiji sannan yana kare shi daga wa'ansu cututtuka daga kama da wa'ansu cututtuka na mata abin jozanar cewa sun yi bincike yawancin masu saurin kamuwa da cututtuka daga cikin maza su ne waɗanda ba a yi musu kaciya ba duk wani contagious disease wanda ake iya kamuwa ta hanyar mu'amala da ya mace an ce masu irin wannan wanda ba a musu kaciya ba su suka fi saurin kamuwa da wannan cutar a kan wancan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al ashe Allah ba ya fi kowa sanin halittar da yi ba ko shi sa sai tsara mana wannan da mazan da matan na matan shi kuma maza Allah sai fitar da fikihun yana daidaita sha'awar mace ba za ta samu sha'awa mai koba ba kuma ba za ta samu lasa ba za ta tsaya in bifin hajji ce kenan sannan kuma yana daidaitawa tsakaninta da mijinta idan ta girma za ta yi aure kuma zalunci kaga duk wannan kaga wani abu ne wanda ɗabi'a yake a kai daga Allah ya karanta da kuma akwai Ta sai ce wa huwa izalatul jilda allati tughaffi hatta tabruz al-hashafa yace idan an ce khitan kaciya wa huwa izalatul jilda shine a gusar da wannan fata allati tughati alhashafa hashafa wanda ke kan wato kan azzakarin ɗa namiji hatta tabruzal hashafa har sai wannan kan ya fito fili ko kagan an cire kan ya fito fili amma in ba aika ce ba aika ga ya rufe an gane kuma wannan zai dinga kuma ko wajen fitsari za ka ga fitsarinsa na ƙazanta ne fir yake ana ba ta gane fir za ka ga yanayi na ƙazanta ne malam ya cewa ya kunu zamanin suka ko asirar lokacin da za a yi yana ɗan ƙarami ake yi mafi galibi ana yi wa yaro ne a rana ta bakwai mai kaciya Shi ne abin da ya zo a sunnaci a masa kaciya a ranarsa ta bakwai su kuma mata ba za su so ba saboda za a yi suna ko? eh sunan kuma saboda za a ta ɗaukan yaro ka za ka za waye ko ka ta ce a ɗan yi haƙuri a bashi har gashin ma sai ka zance da Allah kaka mai aski a bari sai bayan suna waye ce sunan kuma in ka biye mata kai ka gane kuranka kai za ka gane kuranka a wurin Allah saboda kai Allah zai tambaya an gane da Allah ka fari in an gama suna gobe suna ba sai a yi ba in ana yau an yi suna washe garin suna ba sai a mai ba shi kuma sai biye an ta ce a gane kuranta kirawan za mu yi mai aski kawai ka yi burzi shi dokar a hannunka take kuma kai Allah zai tambaya suna maza Allah ce a mai aski rana ta bakwai an gane dukkan wa'annan abubuwan suna daga cikin abin da ake so mutum ya sani Shi shine malam ce li'annahu asra'u qur'an shi idan yaro yana karami ya fi gaggawan warkewa insha Allah idan aka mai lokacin da kwana na bakon nan kafin sati biyu su zo za ka gaya ne ya bushe ya warki saboda a lokacin jikin shi na ne yana ginuwa ne aka ga ya bushe da wuri saboda ana yawan sashi a ruwan zafi za ka ga ana sati na biyu kafin ya kai na uku za ka gama ya warke musamman ma idan lokacin sanyi ne irin yanzu an gane shi ne sai malam ya ce waliyan sha'u sahiru ala akmalil ahwa saboda yaro karami ya taso a mafi kyawun halayya da malam ku barkaci wa min al-hikmati fil khitam wanda akan shi zamu tsaya yace daga cikin hikimar yin kaciya takfiru zakar min an-najasati tsarkake al-aura daga najasa al-mutahaqqiqa fil alfa wanda ake samun shi daga jikin cikin alƙauran wanda yake fitowa wa gairu zalika min alfawaid da wani haka ma daga cikin fa'idoji da ake samu shi ɗa namiji kenan ita kuma ya mace wancan wanda muke bayani kaga a kenan duk abin da shari'a ta ce mu yi akwai hikima a ciki ni da kai mun gano ko ba mu gano ba me ya kamata mu yi mu aiwata Allah ya sa mu dace saboda haka za mu tsaya a wannan gabar idan Allah ya raya mu sai mu karasa bayani akan qassu share, wato rage gashin baki wa ifa'uhu kuma wato rage shi gashin kuma cire shi ina fata an gane shi kuma gemu manzo Allah ce a cika shi ko to za mu zo sai mu ji mu da ba ma barin gemu ne dalili yawa sai mu ji dalili shin shari'a ta yadda mu karge mu ko ba ta yadda ba in muka yadda ba to daga ranar in muka ji karatun dole mu gyara an gane yawa in kuma ba mu gyara ba to ba su da yawo kanmu kenan Allah ya sa mu dace kuma ba a training eh ba a kwata mila ta dayu kenan ko eh za ba a kwata mila kawai ka bar shi yanda Allah ya fito da shi ka shafa mai mai yayi tsaf ka kum ka taji shi shikenan wannan shine siffar maza wanda maza Allah ya ce an ɗabi'antar da maza a kai to yanzu ma yanzu gayu sun koma ajiye gemu saboda mawaka yayin san duniya suna tare gemu sai ka ga gaye da gemu kamar na ustazu ba ustazu ba ne kai wani musician ne kawai yake birge shi ya tara gemu Allah ya sa mu dace to fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ala'ikum salam na'am wanne e rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarahu yace da yawa daga cikin mutanen da zaka gansu kamar budu budu kansa ba ba ba kum to ga zai rantsi Allah ya yi kaza Allah sai ya yi wannan abin saboda ya farantar da shi ana nuna wato su ne mutane suka fi renawa shi ne saƙon ina ba ta an gane wani ma madufu'un bilbab idan ya zo kofar gida ma koren shi ake kai me ka zo yi a ragaba ina ba ta an gane me ake so a nuna maka wa'ansu mutanen da karena suna da alaƙa mai kifi a wurin Allah Ibrahim kawo wannan misalin ya faru kuma a nan garin akwai wani bawan Allah muna makaranta ni ina aji ina karanta ɗalibai kawai kira na yi sai na ga kwalfi shi sai na da na duba sai na ɗaga sai ce malam don Allah ka yi haƙuri ka sauko ƙasa sai na sauko da na sauko sai ya ce malam ina cikin damuwa sai na ce me damuwa ka sai ce malam na zauna ina alwala cire hulana na ajiye a gefe ina haka kawai juyan da zai sai na ga kuɗi cikin hulana dubanni ce malam na tsaya na zagaya wajen bayi in duba idani kila wani ne ya sa ya tafi ce malam na duba ka bayin nan da baki kai ban ga kowa ba kuma lokacin da na duba na waiwaya dama da hagu na ban ga kowa ba ce na tashi da wuri na duba ce malam wannan ga ina idan na ci ko na taɓa shi ban yi haramun ba sai na ce don girman Allah da ya mun kai kafin wannan zama kuɗin da na mai kenan sai shiru sai ce yi eh, gaskiya malam kafin na zo nan yana da ɗari kuma ni gidana ba abinci na bar mata nan da sun ɗanyi wani dabara ɗari biyar ɗin na ce zan tafi gida in je in ba su in ce su ɗan ƙara da abin da ke da shi su yi dabara da ce sai na ga wani bawan Allah ya ce min kwanansa uku bai ci abinci ba iyalansa ba abinci da ce malam kawai na haƙura da gidana na miƙa mai sai na fito wannan shi ne na ce wannan shi ne rizkun saƙahu Allah ilaika kawai na ce Allah ne baka ya yi shuru yana ta kallona malam na ci arziki ne na Allah ya kawo maka saƙo ne kaga ya yi wani alkhairi Allah kuma ya musanya mai da mafi alkhairi kawai haka na bashi, kada ma ya tsaya wani abin da kawai na ce mai ga ai wannan ai jahada yi ko ya hana kansa wa man yuka shuha nafsihi ko fa ulaika humul muflihun kuma a cikin hularsa a cikin hularsa ya ce haka kawai yana cire hulan ya ajiye buɗe famfon da zai haka a ah, sai ga kuɗi eh, a cikin hular sai gani kuma ya ce ya duba dama hagu juyawa ya zai da ma ya zaga ya ce bai ga kuwa ba ce an malam ba aljanu ke bi na ba haka ya ce mun Yana ce ba wani aljanu kai na ce mai wannan dalilin ne ala maka sakayya a duniya kafin lahira na hau na koma aji ya kara malam irin bai natsa ba na ce a kayan ka kawai Allah ne baka ya fata an gane duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah yana kawo mai mafita a rayuwarsa to irin wa'annan zaka ga abubuwa cewa na faru an gane irin wa'annan kaga mutane ba su ganin su da kima da kuma malamin imamu malik yake da labari muhammad bin munkadir ya ce ƙari ne ya kama mutane a madina ba ruwa kallon ruwa ba hadari ya ce ina cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na gani wani mutum sun fata kuma bawa. Kuma ana nuna maka ba wani Biki kawai ya ce mutumin ya idar da sallah kamar yadda na alamin ke sallah ya ce yana idar da sallah sai ce Allahumma inna ala hadihi albilad qad istasqaka wa lam ya Allah mutanen garin nan su roki ka ruwa ka ba su aqsamtu billahi an tumkira sama na rantsi ya Allah sai kai ruwa yace ina jin haka sai ni ce ha za majnun ya ce sai na ce wannan mahaukaci ne Allah ka ce ma wannan ya ce yana rufe baki kawai sai ga walkiya sai ga hadari sai ga ruwa a take ya ce sai mutum ya daga kai ya kalli kuma ya ce man ana ya Allah ni kuma waye ya ce sai na raɗi na dinga bin shi har ya shiga gida ya ce na ga gidan da na ga gidan ya ce bayan kwana biyu na lallafo saboda in tambaye shi wace irin ibada ce yake yi don in yi koyi da shi ba wai dauke shi mai abin bauta ba to wanda fake wannan labarin ta san me ya faru da shi shine mutumin da ba abinci a gidansa ya buga ya buga ba yara na ta kuka matan kuma ta ɗaura ruwa dan dai a rage temperature yara suna ta kuka ya ɗauki buhu ya fita ya ibo ruwa ya ibo ƙasa a cikin buhu ya shigo da shi haka saboda yaran su ga alamar me abinci ko irin su saki jiki har su bacci ya haka ne wai dangi cikin kamin ɗin situation kuma ya dawo ya zauna yara kuma suka ƙi yin bacci <laughs> suna jiran me a jagirki yaro zai san wannan ba bai san babu ba ya ce in ya fito ya kalli tukunyan ya kalli yaran ga su suna kuka ya koma cikin ɗauki ya kalli buhun ya rasa yadda zai yi kawai sai ya zo ya ce bari ya fara buɗewa yana buɗewa sai ga alkama sai ga me ya ga alkama wannan ƙasar da ya ibo ta zama me kawai ya ce wa mata zo ki iba ta iba ta haɗa aka yi abinci kowa ya ci da shi da yaran shi ne fa yaga wani yayi wannan yace yana so ya koyi aikin kuma shi ne fa mutumin da yana cikin kwale-kwale daniniya ta kada daman in ana sanyi in iska ya kada waves na na ruwa yana kada duk girman jirgin waje kada ta ya ce yana kwance daniniya ta kada mutanen da ke suka ce ai wallahi za mu halaka wannan kogin tekun nan sai wani hango shi ya ce gashi kamfa ku je ku roke shi don Allah Muhammad bin Mumtadi dan Allah ka roƙan mana Allah ga halin da muke ciki yace ya rab kad araitana izzatak fa arina afwa ya Allah ka nuna mana duwayarka ka nuna mana afwarka fan qata'atil maut a ce kawai sai wannan waves din gabaki daya ya baje shi ne ba wannan amma shi ne yake bin wani yana so ya ji me yake yi ya samu irin wannan daraja shi yanzu wancan yake kallo ya kalli me nashi ba yanzu yana so ya kara ni da me da nashi eh alaikum a'a shi yana tambaya idan shubuha ta bujiro to ya za a hada wannan da gashi ana cewa ana maganin tsafta da sauransu abin da ake nufi mutanen da mutane ba su ɗauke su komai ba sai ka ga wasu a bani a wurin Allah wanda kuma da kila kake ganin wani babba ne sai ka ga kuma fanko ne cikin sauro ya fi shi nauyi an gane uwa ce fa tana rike da ɗanki tana shayar da shi nono maza manzala ke ba da labari daga cikin iyayen da ƴaƴansu suka yi magana wato daga cikin ƴaƴan da suka yi magana suna tsamman goyo yana tana shayar da shi ne fa sai aka zuciwa da wata mata ana cewa zanat wa sarqa ta yi zina ta yi sata ita kuma tana hasbi Allah wa ni'mal wakil sai ta ce ya Allah kada ka ka ƴata ta zama ya zama irin wannan matar yaro ya cire baki a nono ya ce Allah ka sa an zama irin ta jariri fa ya ci gaba da shan nono can kuma sai wani mutum ya zo wucewa alaman kosashe lafiyayye ne kuɗi cikin isa duk wanda ya ganshi a zahiri zai kaunace shi zai kwaɗin ya ga irin shi saboda outlook ɗinsa matan nan da ta kalle shi sai ta ce masha Allah ya Allah ka sa ɗana ya zama misal haza yaro ya cire baki a nono kalli mutumin ya ce Allah kar ka sa zama irin wannan mutumin jariri ba sai uwar ta dawo ta ce kai yaro an wuce da wancan ana cewa ta yi zanta yi sata na ce ka Allah sa ka zama irinta ta ce Allah ya bai da kai irinta kan mutumin da alaman annashawa da nishadi da da da dukiya da rufin asiri ta ce Allah sa ka zama irinsa sai ce wancan na farkon ya kasafi a kai mata baiwar Allah ce mutum ne kirki ne aka yi mata shari aka ce ta yi zana da shi ne kika ce kada Allah ya sa zama mutumin kirki ni kuma na ce a a Allah ya sa zama mutumin kirki shi kuma wancan da wuce mutumin banza ne girman kai ne kuma Allah ce mai girman kai ba zai mai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya fi A saboda haka kika ce in zama irinsa ni kuma na ce kada Allah ya sa in zama irinsa kin ji fiqhu ta yi gaya wa mahaifiyarsa ka gani duk wani abin da kake gani a zahiri haka yake ba wani hakan yake wani kuma me haka san haka saboda kada ka rubu an mai matsala Allah ya samu dace wa alaikum assalam eh sunna yake shi da dama na fata an gane yake shi shine da dama shine ya fi dacewa ba maimakon hagu na so ne maganan ya escape din abin nan dina na so ne maganan ya kubuce min ne jazakallahu khair eh shikenan insha Allah wa abin da karan karanta Allah ya albarka shi wanda kuma muke kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon tuba daga mu, ya ba mu ikon gyara mu, ya yafe mana kurakuran mu da wautan mu da mu. shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa zakatansu ta su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya tausasa zukatanmu ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba kuma abin da zai zama sharri gare mu ana roƙon Allah subhanahu wataala ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin al'ummar mu mu kuma da su ba mu ikon gyara mu. ya gusar da mu daga cikin wa'annan jarabawan da muke ciki da bala'i da kunci da muke ciki saboda saban mu da yawa ya Allah mun tuba ka yafe mana ka tausaya mana ka tsada mana kafa ka daga mana kafa ba za mu zama cikin tababbu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara ɗabi'un mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk